This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Jummai Ali daga birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shiri da ya kasance na karshe a yau 14 ga watan Disamba shekara ta 2015. kamar yadda muka saba a wannan shirin kowace litinin aliyu mustapha sokoto yakan shigo da labarin wasanni amma kafin nan za ku ji wani abin da ya tsone wa ma'aikatan gwamnatin jihar naija ido muna kuma da rahoto kan matsalar karancin mai a birnin iko amma kafin nan ga halin da duniya ta wuni assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran Ƙungiyar 'yan Shi'a ƙarƙashin jagorancin Malam Ibrahim alzazaki ta yi zargin cewa sojoji sun kashe wakilanta 300 a birnin Zaria jihar Kaduna arewacin Najeriya. To amma kuma wasu rahotanni sun ce waɗanda aka kashe ba su kai ashirin ba. A ranar Asabar wannan tarzoma ta fara lokacin da 'yan shiyan suka rufe hanyoyi kuma wasu shaidun gani da ido sun ce 'yan shinya sun jejjefi jerin gwanon motocin hafsan sojojin najeriya general tukur buratai mai magana da yawon rundunar sojan najeriya ya ce jifan da 'yan shiya suka yi kokari ne ne wa hafsan sojojin kisan gilla ita kuma kungiyar 'yan shiya ta ce ba ta yi yunkurin kashe hafsan sojojin ba sojoji ne suka kai wa 'yan kungiyar hari akan wannan labari na tuntuɓi mai magana da yawon rundunar sojan najeriya wanda ya musunta wannan ikirarin ya ce yanzu haka sojoji da 'yan sanda da kuma ƙungiyoyin hankoron kare hakkin jama'a suna gudanar da bincike a kan wannan al'amari a saboda haka ba zai yi riga malam masallaci ba ya ce idan aka kammala binciken rundunar soja za ta gabatar da sanarwa sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi kira ga bangarorin kasar burundi da su kawo ƙarshen tarzoma su fara yin shawarwari domin kawo ƙarshen rikicin da aka yi wata da watanni ana yi a ƙasar jiya lahadi john kerry ya rubuta a shafinsa na twitter cewa tilas ne a kawo ƙarshen kashe-kashe tun da farko ma'aikata harkokin wajen amurka ta faɗawa amurkawa da su guji kai ziyara ƙasar burundi kuma ta ba da sanarwar cewa waɗanda suke ƙasar su fice ba da jinkiri ba a yayin da ta tarzoma siyasa ke ci gaba da yin kamari a ƙasar. fiye da mutane 80 ne aka kashe a ranar Juma'a lokacin da wasu mahara ɗauke da makamai suka kai samame sansanonin soja a Bujumbura, babban birnin ƙasar. Cikin waɗanda aka kashe har da jami'an tsaro guda takwas da kuma mahara da dama. A watan Afrilu aka fara wannan rikici lokacin da shugaban ƙasar ya ba da sanarwar cewa zai tsaya takara a karo na uku. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa tun wancan lokacin ta zo mata kashe fiye da mutane 240 ta kuma tilasta wa 'yan burundi 220 arcewa daga kasar da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau litinin aka shiga rana ta biyu a zaben da ake a kan sabon tsarin mulki a jamhuriyar afirka ta tsakiya bayan da mummunar tarzoma ta dagula zaben a wasu yankunan ƙasar jiya lahadi ƙungiyar agaji ta red cross ta ce an kashe mutane biyar kuma akalla mutane ashirin aka ji wa rauni a jiya lahadi lokacin da masu goyon baya da kuma waɗanda ba sa goyon bayan zaben raba gardamar suka yi musayar harbe-harbe a bangi babban birnin ƙasar shawarar sabon tsarin mulki da kuma zabubbukan shugaban ƙasa da na wakilan majalisar dokokin ƙasar da aka shirya yi a ranar 27 ga wannan wata na disamba idan allah ya kai mu an tsara ne da nufin kawo ƙarshen rikicin siyasar shekaru uku da ta munance a saboda fafata da ake tsakanin 'yan yakin sa kan musulmi da na krista dabban mazauna kasar yawancinsu musulmi ne aka tilasta wa arcewa daga gidajensu labaran duniya kenan kuka saurara ma'aikata a jihar niger najeriya sun koka kan batun wani tsarin karbar kudin fansho da gwamnatin jihar ta gabatar wakilin mustapha nasiru batsari na dauke da ci gaban rahoton Tun a shekara ta 2007 ne dai ake amfani da sabon tsarin fanshon da ake cirewa kowane ma'aikacin gwamnatin jihar Niger kashi bakwai da digo biyar na daga cikin albashin ma'aikatan da a yanzu suka ce babu wani wanda ya amfana da shi. Dama dai majalisar dokokin jihar Niger ce ta gayyaci ma'aikatan domin jin ta bakin su akan lamarin sabon tsarin albashin a sakamakon ƙorafe-ƙorafen da ta ce ta samu Honorable Ahmed Marafaguni ne kakakin majalisar dokokin jihar Niger. Zaman jin ra'ayin jama'a ya zo ne sabili da koke-koke da muka samu daga ma'aikata da jama'an nan gaba daya game da wannan sabon tsarin pension da ta zo. Shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger dai Comrade Idris Indaku ya gabatar da jawabi a zauren majalisar. The deduction must be stopped. After stoppage of the deduction, the law must be repealed. After the repeal of the law, contributed money must be returned to contributors. ya ce dole ne a dakatar da cire kudaden bayan an dakatar da cire kudaden dole a samar da dokar da za ta maida wa kowane ma'aikaci kudinsa su ma dai wasu ma'aikatan da suka halarci zauren majalisar ga abin da suke cewa sunana idris alhassan ndalati sun cuce mu ba su biya mu a kudin mu na fenco namu ba ba gara garaduti ba fenco ni ma yanzu na yi ritaya ba fenco ba gara garaduti bara nike yi in samu abin da zan ci sunana maryam talatu umar daga niger state college of education a gaskiya inda za a scraping din shi off zai ma kowa daɗi domin kuɗin ma bamu san inda yake zuwa ba me yasa ba ku so tunda an ce tara muku ake in kun yi ritaya to an ce tarawa ake amma mutane nawa ne yanzu ga suka yi retiring aka ba su pension din bayanai dai sun nuna cewa akwai miliyoyin nerori da ake neman bahasi a kansu a ma'aikatar pension jihar Niger a ƙarƙashin wannan shiri da a yanzu haka bayanan ke nuna cewa tinima jami'an tsaron farin farin kaya suka fara gayyatar wasu manyan jami'an ma'aikatar fanshan domin neman bayani. Majalisar dokokin jihar Niger dai ta lashi takobin zakulu gaskiyar lamarin domin tabbatar da adalci. Kamar yadda shugaban kwamitin binciken wannan lamari a majalisar Honorable Malik Madaki Boso ke cewa. Ba wannan kudin ba a ce a ajiye a ba wani rance ko a ba wani ci ba kudade ne da aka ce doka ta ce a cire ma a cire ne a albashin mutum in ya yi rita a bashi so in akwai wanda ya doke kudin nan dole ne da ya dan Allah wannan mutumin da ya doke wannan kudin sai ya dawo da shi kuma ya dawo da shi ya fuskance kuma hukuma. Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya. sai kuma batun matsalar karancin man fetur a jihar Iko ga rahoton da wakilinmu gida Jibrin ya haɗa mana. We have enough product to last us through December. karamin ministan man fetur na najeriya mr ibe kacuku kenan yake bayani game da matakan da gwamnati za ta dauka na sa kafin wando daya da duk wani mai shigo da man fetur daga kasashen waje amma kuma yake sayar da shi a kasuwar bayan fage to sai dai kuma duk da wannan gargadi na ministan ana ci gaba da fuskantar karancin man fetur a sassa daban-daban na najeriya musamman ma dai a nan jihar lagos inda layin man fetur din ya dawo a wata sanarwa da ministan kuɗi mrs kemi adeosun ta fitar ta ce tuni dai shugaban ƙasa muhammadu buhari ya umarci a biya masu shigo da man fetur din waɗannan kuɗaɗe akasarin masu shigo da man fetur din da sun yi zargin cewa karancin kuɗaɗen kasashen waje shine yake hana su samu ko kuma su sukunin ci gaba da shigo da man fetur din bisa matakan da babban bankin tarayyar najeriya ta ɗauka na bin diddiki da kuma dogon turanci wajen samun kuɗaɗen ƙasashen kasashen waje Alhaji Aminu Gwadabe shine shugaban kungiyar masu canji ta ƙasa kuma na tambaye shi ko da gaske ne karancin kuɗin na hana masu shigo da man fetur cikin Najeriya su konin ci gaba da nasu aikin sai ce. Daga ai akwai gaskiya a ciki. Ana ba miliyan tamanin a sati, miliyan ɗari da sittin a sati. An dawo da shi miliyan talatin. Idan ka duba foreign reserve ɗin kasan, asusun kasan gabaki ɗaya wanda yake shi da numfashin karancin man fetur din ke shafan hada-hada da sauran harkoki na 'yan najeriya a nan birnin Legas ga abin da so ke cewa a gaskiya muna fama da matsala mai matuka saboda ta kai yanzu ina da wanda ya je gidan mai tun daga karfe tara eh, na safe bai samu ba sai yanzu ya dawo kamar nawa to ake sai da muku man fetur din a gidajen mai a gaskiya a gidajen mai suna sai da matsayin naira tamanin da bakwai. Eh, alhaji ado kowa a bashi wani mahauci ne da ya ce suna fuskantar matsala na shigowar dabbobi daga arewacin najeriya a sabili da karancin na man fetur akan samu gosulwa kan hanya za a ga sai wata wata kwana uku akan hanya kwana biyu akan hanya wadda babban aje ta sai ga idan an tare ita ba za ta iya miƙe ba saboda gosiro ya riga ya sanu sun sha wahala a hanya domin haka ne amma hakika muna kuka ma gwamnatin lagos sai mai adalci ta duba mu wajen man fetur din nan baban ya jibrin murai amurka daga lagos To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 4 saura minti 20 na yamma ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. A shirin labaran wasannin yau muna da tarin rahotanni barkatai kan nasarar Najeriya na sake lashe wani kofi na matasan Afirka. Ubangiji Allah ta mana da alheri mun ci kofi biyu a shekara guda kuma dukkan na duniya da na Afirka da na duniya gaba daya. Za mu kuma ji murtanin mutanen Maradi kan rage wasannin kwalliya. Wannan abin ya rage ma wannan taro armashi. Daga nahiyar Turai kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta rasa damar ta ta darewa teburin gasar Premier ta Ingila din a wannan makon. A birnin Kwanni tsofaffin zakarun kokowa sun ce an rena su. A tashe mu jakkan tarko jama'a barkamu da wannan lokaci da sadunmu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni nigeria algeria kusan suna ya zo ɗaya ko to amma sun shiga filin wasa an kecire ne kuma ta nigeria ce ta yi nasara kan algeria wajen lashe kofin matasa 'yan ƙasa ga shekaru 23 wanda aka yi a senegal tebo ogene karo shine ya soma zurawa nigeria kwallo a minti na goma sha biyu da soma wasan ta hanyar bugun penalty to amma kuma kasar algeria ta farke cin sa'ad da dan wasan baya na nigeria ya ci kansu da ka sai dai kuma a minti na 40 etebo ya sake zura kwallo ta biyu lamarin da ya baiwa wa najeriya nasarar daga kofin na afirka karon farko a tarihi duk kokarin da algeria din ta yi na ramawa ya ci tura duk kuwa da bugun penalty da ta samu wanda mai tsaron gidan najeriya emmanuel daniel ya tare wannan ne da ya karo na biyu da kasashen biyu suke karawa da juna a gasar domin ko sun haɗu a matakin rukuni-rukuni inda suka yi kunnen doki ba wanda ya jefa kwallo tun kafin wannan wasan da ya sai da aka fafata tsakanin kasar afirka ta kudu da mai masaukin baki senegal a wasan fitar da na uku inda afirka ta kudu ta yi galaba da ci uku da ɗaya ta hanyar bugun fenalti bayan da wasansu ya karkare a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo kasashen uku wato Najeriya da Algeria da kuma Afirka ta kudu su ne za su wakilci nahiyar Afirka a babbar gasar wasannin motsa jiki ta duniya a birnin Rio na kasar Brazil. to ka murtala to muna da martani da yawa daga wurin yan najeriya da ke sassa daban-daban bari mu fara a ƙasar yarbawa sunana abubakar dan kashi kan ai mun ji daɗi wannan lamari wallahi murna gaba da baya wallahi mun murna ubangiji Allah tabbatar mana da alheri mun ci kohi biyu a shekara guda kuma duka na duniya da na Afirka da na duniya gaba daya sunana mu gide ai wannan wasa Allah san barka gaskiya dama ne ga fatan gani ko shi ne gani kuma ai adawa sun ji kunya sunana Chinedu ina kasuwa ana gala akiyele na gani gaskiya Allah ya ba mu sa Allah ya ba mu alheri mun ji daɗi wasa wanda aka yi saboda Allah Allah ya ba mu kop Allah ya yi da wajen kwallon nan musa mukofin na ba wani lahi ko akwai wata shawara da za ka ba su 'yan wasa da kuma kocin 'yan wasar eh ina so in ma masu koci 'yan wasan nan saboda abin da ya sa ba mu ci da ba mu ci kofi saboda ba wani supporting ba wanda yana sa na hannu sannan kuma ba wanda aka cewa ana je wani bangare a cewa wani bangare ibo a je wani bangare a ce wani bangare ibo ba hada su duka sun yi aiki ka gan yanzu wani wasa wanda ya yi aje bangare daban-daban aka hada su sun yi aiki suka kokari suka kama wani kofi na shi ne ina sun gama masu coach sun duka tafi ko ina wanda bangare daban-daban sun kawo mutane wanda sun yi aiki insha Allah Najeriya zai zama number one a duniya in su suna yi haka sunana Mutairu Alatishe Najeriya sun ci kofi eh, sun yi dai kokari ne mun dai gode mun gode Allah sun kaci amma wasa nasu ba dadi sosai ni dan lilo a sunana a ba ai iyaka ka'idar wata ka'idar da kowa dan najeriya akan nasarar da najeriya ta samu akan kasar algeria inda ta sami kofin kwallon kafa na duniya hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya a gaishe malam hassan daga yankin niger delta kuma my name joseph achibo in my own opinion happy about uh, under 23 national team da win the cup wannan yana cewa ne sunana joseph achibo a ra'ayina ina farin ciki ganin cewar wannan team na matasa yan kasar da shekaru 23 san dauko wannan kofi gaskiya wannan babban nasara ce ga kasanmu shi kuwa wannan ya ce well am very happy to hear good news about nigeria yana cewa ne na ji daɗin samun samun wannan labarin cewar najeriya ta samu nasarar cin kofi na matasa 'yan ƙasar da shekara 23 da kuma wucewa gasar kasar brazil da za a gudanar a shekara mai zuwa lalle wannan mun yi murna suna na steven daga patakot na farko na ji daɗi da najeriya ta yi nasara da wannan wasan da suka yi ni ne hudu wanzami mazaunin patakot mun samu nasara anda sabintin mun ɗauko kofi a lokacin mulkin muhammadu buhari kuma gashi mun samu mun ɗauko farko wata lamba ta caca da aka yi ta dara da lokaci ɗaya ne da aka ɗauka da wannan yara da anda 17 yanzu kuma sai ga wata nasara kuma mushimmiya ta sake samuwa yaranmu anda 20 dream team sun samu kokari sun make shauran abokadan adawarsu sun ɗauko kofi wanda za su yi kwalfayin zuwa olympi lamido abubakar sakkwato muryar amurka fatakwal nigeria To gaishe ka Lamido. To muna da rahoto kan wasannin lig lig na kasashen turai amma bari mu gama da rahotannin mu guda biyu daga jamhuriyar Nijar kuma za mu fara ne a maradi inda ake korafi game da rage wasu wasanni da aka yi na kwalliya. Ga ana sauran kwanaki kaɗan a gudanar da sallar maradi kwalliya da za ta gama matasa da sassa daban-daban na kasa sai mu labari ya zo an rage waɗansu wasanni daga ciki. Hakan ya sa waɗansu matasan tufa albarkacin bakinsu su a kai. An son samu ne gaskiya an so duk matasan Nijar a taro a maradin nan a yi wasa a yi dariya a san juna kuma zai karfafa kuma zai sa wani ya san waɗansu wasanni. A a matsayina na wanda yake shirye-shiryen wasanni zan iya ce maku wannan abin ya rage ma wannan taro armashi. Don kadiba kamar bara yadda aka yi shi a doso Eh, ƙungiyoyin wasanni sun kai wajen hedi goma sha aka zo yanzu yau gashi a ce an taru a maraɗi ƙungiya uku kaɗai na wasanni abin gaskiya ya rage armashi sosai kenan domin samun labari tartibi gidan rediyon amurka ya garzaya a ofishin kwamishina mai kula da harkokin wasanni a cikin jiha malam sale dangadi ya tabbatar mana da dillan abin da ya sa kawo haka abin da ke so mutane su gane ba wai an soke su ne ba saboda kawai ana ra'ayin a soke su a'a duka dai kun san ina son kwatanta mutane eh, balo a kullum ma matasa yin ta suke ko ba haka ba kuma in kuka ɗauki eh, lalle harka kokowa eh, sai mu gani nan da ko ƙasa ga wata guda in Allah ya yarda bayan sallah ta kare za a tai garin doso domin a yi kwambala ta kasa gaba ɗaya ko za a bayyana wannan irin wasanni ne a kaɗan rage a ciki akwai kokowa akwai balo akwai tseren gudu sannan akwai wasar da ake ce ma karate to sai dai waɗansu mutanen na cewa ma'abuta wannan wasanni kamar hilaye ne na wajen wasannin za a gudanar su albarkacin maraɗa kwalliya aka ma aikin da latti ba a kare ba da wuri mm, wannan nike ga ba ita ba ce cikakka hujja dan mu ma nan maraɗi muna da wa'annan teren teren din a cikin lakwal-lakwal in ka ɗauki university akwai teren in ka ɗauki lycée technique akwai teren in ka ɗauki école normale nan ma akwai teren duka lakwal-lakwal football muna da teren wanda ake iya a yi wannan wasanni kenan ba wannan hujja ba ce za ta iya hana a ce an yi wannan wasanni sai fatan a yi sauran shagulgula lahiya sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar. a gaishe ka malam mani bari mu je birnin kwanni inda aka yi tankaɗe da rairaya na yan kokawa yan kokowa 165 ne da suka fito daga gundumomi goma sha ɗaya na jihar tawa suka share sati guda suna gogawa a garin birnin kwanni inda aka zaɓi 25 daga cikinsu domin wakiltar wannan jiha a karo na takobin ƙasa na wannan gasar ta kokowar gargajiya da zai wakana nan da yan kwanaki kalilin a birnin dosun kuma shugaban kungiyar kokowar ta birnin kwanni ya ce dai a nasa bangaren Allah ne ya fidda su kumya ga Musa Karhe. Wannan wasani na ji daɗi da za an kawo ta garinmu an kare laya mutane na kwanni suna jin magana mu suna jin umarnin mu babu wanda ya faɗa da wani kuma babu ɗan kokowar da an ka ji ma. Sai dai bangaren tsohon zakarun 'yan kokowar na ƙasa kuma na jihar Tawa sun koka da cewa da zaran su ta dushe sai a koma ana musu kamun sakainar kashi kamar yanda ɗaya daga cikin su Isa Gazaguru ya yi wani karin bayani a yau da safe eh ni abin da nake kuka da shi a gyara mana kokowa Nijar in ka ci takobi a bambanta ka da wanda ci takobi in baka ci ba a bambanta ka da kai baka ci takobi ba sarki a san sarki na dan galadima a san dan galadima na wanda ya suna a san yayi suna amma sai a mai mu jakkan tarko jaki na tarko in an ka dauke shi an ka kai kaya in dare sai a sike shi ya ta ya ci bikin bikin in bikin shi in wani abu ci ya ta ya ci da in kai lohi sai a kame shi a kai sha daure in mai shi ya ta ya ravioli ne haka aka sadoke mu a wannan tankaɗe da rairayar na jihar tawa tsohin zakaru sun kwashi kashin su a hannun matasa inda haruna abdu da ya taɓa zama zakara na ƙasa har so biyu ya sha ƙasa kuma har so biyu a nan garin birnin kwanni a wannan tankaɗe da rairaya haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar tun sanda malam haruna to bari mu karkare da wasannin lig-lig na kasashen turai da aka kammala a ƙarshen makon nan za a yi karon battar karfe ne tsakanin zakarun turai da spain wato barcelona da jagororin gasar premier ta ingila a halin yanzu wato arsenal a zagayen 'yan sha shida na gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun turai wato champions league hakan ko ya biyo ne bayan taron tsara jadawalin fafatawa a matakin 'yan sha shida ga kungiyoyi goma sha shida da suka tsallake matakin rukuni-rukuni da aka gudanar a yau litinin din wannan gamin da ya maimaitawa ne na wasan karshe ta gasar ta shekara ta 2006 a birnin paris inda barcelona ta doke arsenal da ce biyu da daya tarihi ya kuma maimaita kansa a haduwar chelsea ta ingila da psg ta kasar faransa waɗanda wannan ne karo na uku jere da juna da suke haduwa a wannan matakin manchester city za ta kara da dinamo cave roma za ta hadu da real madrid yayin da juventus da ta kai har a wasan karshe ta gasar a bara za ta fafata da bayan munich gent za ta kara ne ne da Wolfsburg psb ta hadu da atletico madrid yayin da benfica za ta kece reni da zenit bari mu koma ingila inda kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta rasa damar ta ta darewa teburin gasar premier ta ingila din a wannan makon sakamakon doke ta da bournemouth ta yi da ci biyu da ɗaya ba ma united kadai ba kusan dukkan masu ra'ayin kwallon kafa sun sha mamakin yadda bournemouth da ke fama a can kasan teburin gasar inda ma take fuskantar barazanar faduwa daga gasar wanda ya bata nasara ta biyu a jere kenan akan manyan kungiyoyi ƙungiyoyi domin ku a makon jiya ne ta kara da Chelsea ta kuma doke ta da ci ɗaya da nema. Hakan ya sa Bournemouth ɗin ɗagowa zuwa matakin ta sha hudu a tebur da maki goma sha shida yayin da Manchester United take ta hudu da maki ashirin da tara. Yanzu haka dai Arsenal ce ke saman teburin gasar da maki talatin da uku bayan da ta yi galaba akan Aston Villa da ci biyu da nema. A ƙasar Spain kuma Real Madrid ce ta rasa wata damar a ƙoƙarinta na cike gibin da ke tsakaninta da jagororin teburin gasar La Liga wato Barcelona. sakamakon kashin da ta sha a gidan villarreal da ci daya mai ban haushi to sai dai atletico kan bata yi sanyi a gwiwa ba ita kan ta yi amfani da wannan damar domin ko yanzu haka makin su daya da barcelona wato maki 35 su inda barcelona take saman teburin da yawan kwallaye murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To a gaishe ku malamai. To jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai wajen Allah ya kai muna godiya ga wakilanmu da suka aiko mana rahotanni a yau wanda suka hada da Murtala Faruku Sanyina da Hassan Umar Tambuwal da Lamido Abubakar Sakwato da Sha'ibu Mani da kuma Haruna Mamman daga birnin Kwani. A madadin su duka ne ne Ali Mustapha Sakwato a Washington. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. da yake magana a wajen taron da ake kira da saban forum a nan washington sakataren wajen amurka john kerry ya ce amurka gaba daya za ta ta'allaka ko kuma dokra ya ce siyasar wajen amurka za ta ta'allaka ne a kan gabas ta tsakiya domin tabbatar da cewa an taimake su wajen ginawa da kuma warkar da raunin da suka samu a yankin raunin da ya hada da yaƙe-yaƙe wanda ya hallaka ɗimbin mutane sannan kuma ake fatan a ga ƙarshensa domin a samu a kai gagaci. A cikin manyan abubuwan da suka taso, Mr. Kerry ya bayyana wasu abubuwa da aka samu nasara a kansu kamar maganar siyasa ko kuma magance matsalar rikicin Siriya a siyasance. Idan kuma har hakan ta yiwu, to tabbas wannan abu zai kai ga ƙarshen ƙungiyoyin ta'addanci irin su da ish da kuma ƙungiyoyin ta'addanci masu tsatsauran ra'ayi haka kuma ya nuna matsalar da ake samu na tsakanin falasɗinawa da yahudawa game da karya yarjejeniyar da take tsakaninsu na zama lafiya da juna inda kuma hakan yake kawo matsaloli da wahalhalu wurin shawo kan matsalar 'yan falasɗina ɗin da isra'ila wanda kuma hakan yake haifarwa da mutane jallujoga. wanda ya ce gaba ɗaya waɗannan ƙasashe guda biyu suna iya taruwa su haɗa kansu domin zama su tabbatar da tsaro da kuma ci gaban yankunan su gaba ɗaya domin ba wanda zai yi sai da ɗaya. inda amurka ta ce za mu kasance tare da su a kowane mataki tare da mara musu baya na kan wannan magana ta shawo kan zaman lafiya domin tabbatar da shi a cikin kasashen haka kuma masu ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya a yankunan za su samu nasara domin kuwa hakan zai ba su dama ta yadda in aka zauna aka tattauna komai zai wuce kamar yadda shi keri ya bayyana sannan hakan zai kare yankunan daga shiga matsala da hatsarin rayuwa na matsaloli daban-daban da za su iya fadawa ciki inda ya kara da misali da cewa yarjejeniyar da aka cimma ta maganar makamashin nukiliya da kasar iran da kasashe masu fada a ji a duniya tana da matukar mahimmanci a shekaru biyu da suka gabata lokacin da aka fara maganar daidaitawa ko kuma yin wannan yarjejeniya da kasar iran kasar iran na da kari kari kusan dubu goma sha tara wanda suke da nasaba da haifar da karfe ko kuma ma'adanin uranium wanda da shi ne aka hada manya-manyan gangar da take haifar da shi kan tashi makamashin na nukiliya inda sakatare keri ya ce in aka bar iran to hakika saboda karfin ma'aikatar da take da shi na makamashin na nukiliya za ta iya haifar da makamin a cikin wata biyu kacal a ƙarshe keri ya ce ita wannan yarjejeniya da aka cimma da ƙasar iran an yi ta ne bisa la'akari da cewa lokacinta ya yi kuma hakan ya dace a yi ba tare da la'akari da jita-jita ko kuma ya maɗiɗin da ake na cewa ƙasar iran ɗin tana da niyyar yin makamin nukiliyar ba kawai an yi ne saboda abin abin da ya dace a yi kenan kamar yadda ya faɗa amma ya rufe da cewa hakan zai fi kyau matukar aka yi domin ganin cewa iran ɗin bata mallaki makamin na ƙare dangi ba sharhin muryar amurka kenan mai bayyana manufofin gwamnatin amurka to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce jiragen saman yaƙi na sojojin ƙawance suna ta ƙara yawan hare-haren da suke auna 'yan ƙungiyar ISIS ba a ƙaƙƙautawa. Yau Litinin Shugaba Obama yi wannan furucin bayan wani taro da ya yi da manyan jami'an tsaro a ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon akan yunkurin da Amurka take na yaƙi da 'yan ISIS. ya ce sojojin taron dangi sannan kan hankali suna kashe kwamandoji da makisan ƙungiyar ISIS. ɗaya bayan ɗaya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi kira ga ɓangarorin ƙasar Burundi da su kawo ƙarshen tarzoma su fara yin shawarwari domin kawo ƙarshen rikicin da aka yi wata da watanni ana yi a ƙasar. Jiya Lahadi John Kerry ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa tilasta kawo ƙarshen kashe-kashe. Yau Litinin aka shiga rana ta biyu a zaben da ake a kan sabon tsarin mulki a Jamhuriyar Afirka ta tsakiya. bayan da mummunar tarzoma ta dagula zaben a wasu yankunan kasar jiya lahadi kungiyar agaji ta red cross ta ce an kashe mutane biyar To madalla da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen mu na yau baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma sashen ko kuma shafunan musayar ra'ayoyinku na sadarwar intanet yanzu a madadin julie gresham da ta gabatar da shirin wato ta shirin da bada umarni da ita juma'a da ta taya na gabatar da shirin da injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri kwana lafiya mu kuma karasa wani lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.